yanzu dare ne na asabar sha uku ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashirikin wal kuttabil mu'asirin وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير زامو تاشي عند مالن كيتشي وقد علمت آنفا أن السنة لم تدون تدوينا آمن illa fi akhiril karnil awwal mala ya ce hakika kana da cikakkiyar masaniya a irin bayanan da muka gabatar a baya cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a gatanta ta ta hanyar rubuta ta ba sai a ƙarshen ƙarni na farko mana an fara rubuta sunna ne a daidai shekara na ɗari to kuma cikan shekara ɗari shine ƙarshen ƙarni na farko shiga cikin ƙarni na biyu to suna ba ta samu gatan da malamai suka yi mata na zama abi a tsefe ta a rubuce ta tsaba sai a wannan lokacin mala ya ce wala yi shakilan na alaika kar a waye gari abin ya ruɗe maka anna mabahisar riwaya wa shurutiha dangane da abin da ya shafi bincike akan ruwayoyi da kuma sharuɗan da malamai suka bi suka shar'anta cewa sai hadisi ya taka mataki kaza ya kiyaye ƙa'ida kaza ya taka daraja iri kaza sannan hadisi ya inganta ko kuma bai inganta ba kar abin ya ruɗe maka cewa to ai a zamanin annabi ba wannan ƙa'idan a ƙarnin farko ba wannan ka'idan kun gane wannan da kyau ko domin masu ƙoƙarin su sa shubuha dangane da fahimtar sunna to suna kawo irin waɗannan ruɗanin domin su bi su al'umma su ruɗa su saboda su koma ƙyamar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mala ya ce, riwatu wasifatihim kuma a lokacin da aka ba aka tattara hadisan ma to ai ba a tattara bayani a kan masu ruwaya da kuma siffofinsu ba wata adilu wata jireh kuma ba a zo da bayani na gamsashen ilimi a kan aljarhu wata adil wannan wasu ilmomi ne na musamman da ya kamata duk wani wanda zai mu'amalanci hadisi to ya tsaya ya san su kuma ana son ka san su ne a wannan lokacin dole ka san masu ruwaya wanda su masu ruwaya ne sun ruwaito da isnadai sannan ka san siffansu siffansu na adala siffansu na dobt siffansu na duk abin da yake kalmomi ne da malamai suka yi amfani da shi na yabo a kansu sannan a ta'adil shin malaman ilmin jarhi wa ta'adil sun adalantar da su ta hanyar kalmomin yabo da nagarta a kansu? Wata jireh, sannan ka san masu ruwayen da malamai suka raunata su, suka ce masu maƙaryata, ko waɗanda ake tuhuma da ƙarya, ko waɗanda suke munkare ne ko maturukai, wannan ɗaya daga cikin ƙa'idojin tajirihi ko kuma kalmomin tajirihi kenan. Mala ya ce, Lamta kun mu dawwana ana izin, a wancan lokacin da aka rubuta hadithai a ƙarshen ƙarni na farko, to wannan ilimi na aljarhu wa ta'adil gaba ɗaya babu shi, in ka so ka iya ce mashi ilmul hadis. Domin shi idan aka yi itilaƙin kalmar ilmul hadis, malamai suna nufin da cewa ilmul hadisi diraya, shine ilimin hadisi wajen binciken masu ruwayan da abubuwan da su masu ruwayan suka ruwaito to wannan shi ake ce ma ilmul hadis amma ana son a gaya maka ƙa'idojin da za a gane hadisi mursali hadisi mu'allaki hadisi kaza kasan sahihi kasan da ifi wannan ba su ce mashi ilmul hadis sai dai a ce mashi ilmun mustalahil hadis kun fahimci wannan da kyau ku in ka san ilmun mustalahil hadis ma'ana ana sanar da kai wasu terminologies ne wanda malamai suke amfani da shi kawai in sun ce maka mursali me suke nufi in sun ce ma kaza mai suke nufi alma ilmul hadis to shi a khassu min ilmin mustalahil hadis kuna fahimtar wannan da kyau ko to kuma akwai ilimin da suke ce ma ilmul jarhi wa wannan ilimi ne na luqadu ina fatan mun gano wannan da kyau za mu zo za mu dan tattauna wannan sama sama nan a ajin mustala kuma da iznin Allah in aka haƙura akan tafi kan isa Allah ya sa mu dace mala ya ce li annaha kanat manqusha amma fa wannan ilimi na rijal to wannan ilimin na nan a rubuce in aka ce an naƙasha abu shine kamar misali a samu gini a karta ko a samu dutse a karta abu kaga gogewa wannan abin sai Allah in ka watsa ruwa ba zai fita ba in ka kankara ba zai fita ba da an riga an karta ne to malai ce wannan ilimin na nan a karce fi hawa fizi wal azhan a hadda da kirazan malaman ilimin sun haddace abin su ne fes ko su rubuta ko ba su rubuta ba sun zan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku malai ce wannan ilimi na mazajen hadithi yana nan tabbace a haddace a kirazan malamai wa'ala safahatil qulub kuma ilimin yana nan a rubuce a kiyaye a doron zuciyar masana mala ya ce sha'anu hafi zalika sha'anu mutunil hadis wannan ilimi na mustalai hadis ko ilmul hadis ko ilmu jarhi wa ta'adil ko ilmin rijal da kowane irin fanni daga cikin fannonin ilimin da ya shafi hadisi to yana nan a haddace a kiyaye a wajen malamai kamar yadda a farkon al'amari matanin hadisi ma yake kiyaye a wajensu Domin baran da aka ce ne a rubuta hadisin sannan malaman suka je nemo hadisin ba dama sun tattara abin sun haddace a kai yake kawai duk inda ka ga malami da hadisin shi kawai ke tafi da aka zo aka ce akwai matsala domin ana ta yaƙe-yaƙe da hawarijawa ana ta kashe manya-manyan masana hadisai to kar a waye gari watan wata rana a nemi hadisi ko sama ko ƙasa an kashe mahaddatan a rasa shi sai Umar ibn Abdulaziz sai ya umarci malaman wancan lokaci a matsayin shi na khalifan musulmi da cewa lalle su tsaye su rubuce waɗannan hadisai kaf duk hadisin da malami ya haddace sai zauna a ɗaga kawai sai ya rubuce shi ina fata mun gano wannan da kyau za ka yi mamaki malaman sun sha bamban a garuruwa a duniya baki ɗaya nahiyansu ba ɗaya ba ne amma wallahi al'azim babu hadisi kwaya ɗaya ingantacce na annabi da yake karo da uwan shi ba taro suka yi a wani ɗakin taro aka ce kai mai ka haddace wani mai ya haddace wallahi ba haka suka yi ba inda za ka san gaskiya ne al'amarin kuna gane wannan da kyau amma in za a faɗi magana sai an kira ku an tattara ku an muku barbaran tunani sannan za a faɗa a'a <laughs> wannan bai kama da gaske ba malin sai ce wa ma kana a immatul hadis aljami'una lahu bi gha'ibatin anhu malin yake cewa wa ma kana a immatul hadis kun ga abubuwan da malaman hadisi aljami'una lahu suka tattara din wannan abun bai kasance bi ga'ibatin anhum cewa wai sanda suke rubutawan wai ba sa tare da shi ba sai sanda za su rubuta za su je nemo wa a'a dama can sun tara abinsu kamar yadda hadisin yake a tare na hazil ƙa'ida, hazil ƙawa'id na waɗannan ƙa'idoji, balkanu ya na ha haƙƙal ma'arifa, mali ce suna sanar da waɗannan ƙa'idoji na ilimi cikakkiyar masaniya, yanda a da suke karantar da hadisin da ka haka kuma suke ba da wannan ilimi na ilmul hadithi shi ma da ka fakana wujudi hafil azhani mala ya ce amma inda ake samun wannan ilimi yana cikin kiraza da haddan malamai malam ya ce wa illam yujar fil ayan ko da yake in ka duba a wancan lokacin babu ilimin rubuce a takardu da alluna amma dai malamai suna nan sun haddace 'yan kayansu wa kana min athari hadhihi ma'arifa ma nuqila ilaina min at-tathabbut al-balighi mala yace yana daga abinda za mu ƙara tantancewa mu gamsu da shi na irin alherin da ya zo mana na wannan abin da malamai suka tabbatar mana da shi matukan tabbatarwa na cewa dama can suna haddace da shi mala yace wa hawwitu shadid da kuma kulawa kulawa wanda ya kai matuka, fi kabulin marwiyat wa tadwiniha na ansar ruwayoyi da malamai suka yi suka rubuta su suka tara su waje ɗaya bayan an natsa wajen rubuta hadisan sai kuma suka zo suka tattaro ilimin da ake bi a tace a tantance wannan hadisi sai kuma suka rubuta shi wasu yanatiha min an ya taɗarraka ilai halkadib da kuma kiyaye hadisan annabi domin kar a samu wani abu na ƙarya ya shigo masu, awal ghalat ko kuskure, awal khata ko kuma kuskure da tun da zamewan alƙalami. Kun fahimci wannan da kyau ko? Sun kiyaye hadisan manzan Allah daga wannan, tare da cewa a rubutun farko a can farkon al'amari malaman ba su rubuta wannan ba. Mala ya ce wa innaka latalammasu haza jalliyan mala ya ce za ka gane wannan abin da muka yi maka bayanin shi ƙarara fil kutubin lati fil ƙarnil ula musamman a rubutun littattafan da aka rubuta tun a ƙarni na farko faƙada muzijad fi mutum bi usuli ilmin naƙad mala ya ce a wannan lokaci an cuɗa matunan hadisan da ilimin naƙadi wa riwaya da kuma ilimin ruwaya kun gano wannan da kyau ku? akwai malaman da suka yi rubutu tun a ƙarnin farko suna cikin rubutun hadisin sai suka rika haɗawa da ilimin hadisi kuma ciki kun gano wannan da kyau wa min zalika ma najiduhu ma asna'i mabahis kitabin risala malai ce daga cikin wannan shi ne abin da za mu iya gani musamman a cikin rubutun da aka yi a cikin littafin ar-risala ta al'imamu shafi'i mun gano wannan wanda shafi'i ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da hudu ne wa ma na kalahu hil imami ahmad da kwan da aka samu almajirin shafi'i imamu ahmadu buna hambali kun gano wannan da kyau ko ya ba da labari shi kuma ya rasu hijira da shekara ɗaya. fi as'ilatihim lahu na tambayoyin da su suka yi imamu shafi'i wa muhawaratihim ma'ahu da kuma tattaunawan da suka yi da shi wa ma ka imamu muslim da kuma irin abin da aka samu a cikin sahihu muslim wanda al'imam muslim ya rubuta muslim ya rasu hijiranar shekara ɗari da da casa'in ɗaya. fi muƙaddimati sahihihi a cikin muƙaddima na sahihu muslim wa ma zakarahul imamu abu dauda da kuma bayanan da aka samu al'imam abu dauda ya bayyana wanda ya rasu hijira na da shekara 275 fi risalatihi a cikin littafin shi mai suna ar risala ila ahli makkata a wasikan da ya rubuta mutanen makka fi bayanin katihi wanda ya masu bayanin hanyar da ya bi wajen tattara littafin shi na sunan abi dauda fi kitabatis sunan al-mashhura wannan risala na shahararriya ne wa ma zakarahul imamu abu isa da kuma bayanin da abu isa tirmidhi ya ambata wanda ya rasu hijira na shekara 279 fi kitabihil ilal a cikin littafin shi da ya rubuta mai suna ilal alladhi huwa fi akhir jami'ihi wanda yake ƙarshen littafin sunan tirmidhi min at-tashihi wat-tahsini wat-tad'ifi wannan rubutun nashi ya kunshi ingantarwa da kyautatawa da kuma raunatawa wa ma zakarahul imamul bukhari da bayanin da al'imamul bukhari ya yi wanda bukhari ya rasu hijira na shekara shida fi tawarihihi a cikin littafin shi tarihul kabir tarihul ausad da tarihul sagir male ce tawarihi talata iya yi waɗannan bayanai na ilimin jarhi wa ta'adil ila gairi zalika male ce kai da wasu littafan ma baki da shi sa wannan ilimin mustalai hadis da ilimin ilmin ah, alhadis da sauransu gaba ɗaya malamai sun san abunsu sun rubuta tintini shi sa wani zai ce maka zamanin annaba akwai ne sai ka ce akwai mana akwai to a ina sai ka ce ana aiki da abin ne a aikace da zamani ya zamani ne saboda kar a shiga matsala sai malamai suka ce a marmaza a rubuta domin tsoron shiga matsalar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace Malai ce wa min thamma ya tabayyanu lana annan naqadul marwiyat to daga nan ne zamu mu fahimci yin bayani akan abubuwan da aka ruwaito a tsaya a tantance a tabbatar ya inganta ko bai inganta ba wa tamyizu sahihiha ifiha da kuma zama a tantance wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kada kana mulaziman ah, li ha fil kutub wal jawame wal masanid an yi wannan aiki ne a tattare yayin tattara hadisai da aka yi a littattafan da suka tattaro kowane irin hadisi da kuma musnadai wa iza kana ba'd hazil kutubul jami'a lil mutun mala yace in ya zama ko da yake wasu littattafan da aka rubuta na hadisai sun tattaru tsuran hadisan ne kawai yujatu fi hadda'if wannan yasa a cikin su za a iya samun hadisi da'ifi wal munkar da hadisin da yake munkari ne wal maudu kai har da hadisin ƙarya ma ala nadaratin jiddan malai ce amma ba kasafai ake samun na ƙaryan ba malai ce min gairi tanbihi ilaihi kuma in ka duba cikin waɗannan littattafan da suka bi suka tattara matanin hadisi kadai in sun kawo hadisin da bai inganta ba za ga ba kasafai suke bayanin cewa bai ingantan ba famarji'u zalika ikhtilaf Malam ya ce abin da ya haifar da wannan shine ikhtilafu an zara matil hadis, irin saɓanin tunani da nazarin malaman hadisi shi ya haifar da wannan fi jarhi wata adil a fuskan ilimin jarhi wata adil, wa shuruɗihim fitas da kuma sharuɗan da malaman suka gindaya wajen inganta hadisi wata da'ib ko kuma raunata shi. Famin humul mushaddid daga cikin malamai a wanda yake da tsanani don ka karanta littafin shi zai wahala ka samu hadisi ko kwaɗe wanda bai inganta ba daga ciki bukhari na ciki ba hadisi ko ɗaya cikin bukhari mai isnadi da yake wanda bai inganta ba ina fatan mun gano wannan da kyau wa min humul mutasahil daga cikinsu akwai mai sakaci mun gano wannan da kyau ku akwai mai sakaci kamar ibn hibban in ka duba sahih na ibn hibban zaka yi samun wasu hadisan da basu inganta ba wa min humul mutawassit daga ciki akwai wanda yake ɗan tsaka-tsakiya ne irinsu ibnu maja irinsu muslim da sauransu Filjarhi wanda sun kai ɗan ba su tsananta ba to a ciki shine za ka samu hadisin mudallis ya yi an'ana kuma sun kawo a cikin littattafan nasu mahala ya ce wa ƙadai ya fa ala ba'aduhim min al'ilal wasu daga ciki kuma sun taƙaita ne da bayani akan ilal ma la yakhfa alal akhar kun gano wannan da kyau ku abin da bai boye ga wani ba wa hadha shay'un yadullu ala hurriyatil bahs fil islam wannan yana nuni akan cewa addinin musulunci ya ba kowa yancin yin bincike akwai malaman da suka kware akan ilal kawai mun gano wannan da kyau ku kaman suwa kaman irin su Yahya ibn Ma'in kaman su al bukhari kaman su al-Imam kutni kaman su Ahmadu dan Hanbali da dai sauransu mala ce hurriyatin shu'aha ko manshu'aha ar-ragabatu fi ihqaqil haqqi wa izhaqil batili mala ce wannan yancin abin da ya taso da shi mutane suka shiga cikin al'amarin tacewa da tantance hadisai shine ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da kuma rushe ƙarya la hawa wa shahawa ba wai son zuciya da sha'awa ya sa su ba akwai malamin da zai zo kawai sha'awa ba yanzu muna karatu yanzu an tara mutane ba sha'awan shi ma ya tara mutane sai ce shi ma zai wannan kun ga wannan da kyau ko ko kuma yana da wani san zuciya da yake son ya tabbatar sai ta da fitinan da zai fake da addini yake karantarwa domin ya isar da son zuciyar shi to ba haka malaman sunna na dauri suka yi ba shi yasa Allah madaukin sarki ya tsare ilimin nasu ya sa albarka a ciki gashi mun same shi yanzu amma kalli di irin waɗannan 'yan habba wa dabba kafin aje ko ina sai ga abin nasu ya fara soshewa Allah shi kyauta mala ce shirotin riwayatil makabula fil islam nan za a bayyana maka sharuɗa na ruwayan da mai ruwaya zai kawo a karɓa a musulunci ba kowa ya faɗi magana kawai za ka kama yadda ba wannan ya sa mutane suke da matsala yanzu ka sa kasa sai gaji wani ya zage yana maganganu na suka ga wani a ƙa'ida a musulunci ba za ka da ba sai ka je kayi bincike ba wacin da wane ne ya faɗa na yadda ba ka sa kanka a haɗari sai kayi bincike sai ya tabbatan gaskiya ya faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau musulunci ba haka yake yi ba sai an tabbatar kowa ya faɗi magana mala ya ce wa ƙarar wa za al na shuruɗan riwaya Hakika malaman hadisi sun kawo sharuɗa na ruwaya al-maqabula wanda waɗannan ruwayoyi karɓaɓɓu ne bi haisu kaffala hadihi shurut ta hanyar da waɗannan sharuɗa za su lamunce maka ad kafiya wanda za su amince maka amince wanda ya kai matuƙa da za ka iya ganewa da tantancewa gane da sidikin riwati gaskiyan masu ruwaya wa salamatihim min al-kadhibi da kuma kuɓutansu daga ƙarya wal khata da kuskure wal gafla da rabkana fin naƙali wajen abin da suke ruwaitowa wa ilaika hadhihi shurut mallai ce ga waɗannan sharuɗin ga wannan ko ba ilimin hadisi ban kai amfani da wannan za zaka zauna lafiya Allah zaka zai wahala mutum ya kawo maka gulma kun gano wannan da kyau ko na farko duk wanda zai ba da labari ya ce a musulunci an ce akwai sharaɗi na farko shine al'islam sai ya zama musulmi abin da kai ce wanzu musulmi sai ya ce wai gara wani kafirin da wani musulmin sai ka su gano wani musulmi na da hankali kuwa kuna fahimtar wannan da kyau ya da hankali kuwa ɗazu nake karantawa a cikin jaridan aminiya aka ce wai iyalan Ibrahim Inyas sun kawo maɗahi Bauchi ziyaran jajanta mai a kan rikita-rikitar rashin tsaro da ya rikirkice jihohin Arewa. Ta ce, sun kyauta, domin ai ɗahi Bauchi na daga cikin waɗanda suka saka mutane cikin wannan bala'in ai. Domin ba su ne suka ce gara Jonathan da shekaru ba? su ne suka mara mai baya saboda an ba shi lamban yabo na ƙasa ko mai alƙawarin za a ba shi. da 'yan wasu 'yan matsabbai ko mun gano wannan da kyau ku shi ya fito da kanshi a jaridan aminiya ya faɗa cewa lallai ne na kusa da yana aiko mai da jaka ambulan da kuma wasu abubuwa a ciki shi ya faɗa da kanshi to kuma ya zo ce gara jonathan da shekarau duk waɗannan bala'in da bala'in da musulmi suke ciki da hannun shi kuma ya faɗi wannan maganan ne wai ai kar a zaɓi shekaru sau da shekaru ɗan izala ne shekaru ɗan izala ne <laughs> jawabin gano wannan da kyau duk waɗanda suke takarar shugabancin ƙasa kaf ba wanda ya kama da ɗan izala ma a cikinsu wanda ya kama da ɗan izala ko ba ɗan izala ba ne shi ne riman zamfara kawai haulu suna ne ma ba ɗan izala ba ne ina fata mun gano wannan da kyau ya fi kama da maka ce mashi ɗan umma to amma don shekaru ɗan umma ne ba ɗan izala ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ya jahilci ɗan boko ko baya ɗarika. sau akwai abubuwa da dama a cikin ɗarika wanda sun saba ma boko kuma sun saba ma hankalin ɗan boko to ɗan boko ba zai yi ba ɗan boko ya fi kama da ya zama ɗan izala to shi kuma ba lalle ne zama ɗan izala ba saboda akwai takura a cikin izala kuma amma akwai sakewa a cikin ɗariƙa ko mi kaga dama ka yi to amma kuma akwai wasu abubuwa da kuma hankalin shi bai yadda ba don yana son an gaya mai magana a faɗin reference ita kuma ɗariƙa ba reference a cikinta ka fahimci wannan da ke ku a faɗin magana ka tambaye shi ina ya samu a ba wannan a izala kuma akwai wannan sannan kuma a cikin izala za a ce ma ɗan boko banda kaza haram ne banda kaza bid'a ne banda kaza kafirci ne kaga kaza zalunci ne shi kuma dan boko waɗannan abubuwan gaba ɗaya kayan abincin shi kenan shi sa zai bar riƙa ba zai sa izala ba sai ya tsaya tsaka tsakiya sunanta umma kun gano wannan da kyau ku shi bai bayanan na sunan mazabzabina na zalika la ilaha ula'i wala ila ha'ula'i ina fatan mun gano wannan da kyau to sai ka za fahimtar wannan wai duk wanda bai yanzu kamar su baban gida na ji ɗahin rubuci a da kunni na yana cewa wai lokacin da aka je ɗaura auren 'ya'yan mataimakin shugaban ƙasa wai ai ya samu baban gida ce kai kana izala ne wa baban gida ce wa baya izala to sai ka tambaye shi kana ɗariƙa ne zai ce maka yana ɗariƙa an jima kuma in balalo ko kuma Saniya ya jingir suka tsare shi ka ɗariƙa ne zai ce maka wa'a. kana izala zai ce ma eh cewa mun gano wani dan dan boko na da alƙibla ne kuma na kasa gane batan basira irin na wannan tsohon yanzu misali ka je ka ce gara jonathan da shekarau saboda shekarau ɗan izala ne to tambaya a nan yanzu kana son ka ce mana jonathan ɗan dariga ne koko jama'a jonathan yanzu ɗan dariga ne in ɗan dariga ne shi kenan abin da yake ya yi kama da shi amma kawai mutane su kasa ga to shine sai aka samu iyalan gidan ibrahim inya sun je jajanta mai mugun abin da ya ma mutane don ko 'yan ɗarika ba zaɓi jonathan ba amma dai ya kawo mu musulmi hatsaniya da hautsini da rabuwan kansu amma kaji sai ja baki ya shiru ai da sai rika tuna mashi kai ne fa ka ce kaza ka manta kai ne ka ce kaza kuma billahi azim shekara ta 2015 sai sun ƙara muku wannan gazan. sana Allah ya su ƙara don za a ba su kudi su me suke ma kudi suke ma sun ce wai ɗan izala zai kafarta ka zai kafarta iyayenka amma zai baka da ranka kana yin abin da kake so shi kuma wanda ka ce gara da shi ba zai kafarta ka ba amma kuma zai raba ka da ranka to ne fi sauki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na farko al-islam jama'a sai an samu musulunci tunda Allah ya duniya bai taɓa yin kafiri adili ba tunda aka duniya ba taɓa kafiri mutumin kirki ba tunda aka duniya ba taɓa kafiri mai mutunci ba domin rashin adalci da rashin mutunci da rashin sanin ya kamata ya kai matuƙa ga kafiri ya zagi Allah ya ce Allah na da ɗa ya ƙaryata manzan Allah ce bai yadda da annabtan shi ba ya yadda da Alƙur'ani ya musa bai yadda da nagartan Alƙur'ani ba ko kuma ka ce wai wannan mutumin kirki ne da wani ido za ka iya kallon manzan Allah ranar ƙiyama? don ka ba shi kuɗi ya dawo maka da su shigo shigo ba zurfi yake maka ai ya riga ya gama laifi mafi girma kafiricin da ya karyata annabi wannan ya ishe shi laifi cin da ya karyata manzan Allah in manzan Allah bai da mutunci a idanka to shi shine ka yi kallon kafiri ka ce yana da wata daraja ko yana da wani mutunci ko abin da ya kama da haka Don ina maka rantsuwa da Allah a wajen kafiran kasan nan kaf alkur'ani tun daga bakara har nasu bai kai darajar wannan takardan ba dan ba sai da komai a cikin shi ba kuma ka ce wai gara wannan da wanda ka yadda da alkur'ani ya yadda da shi kun samu saɓani ne a wani abin da kake ganin addini ne shi kuma ya ce ba addini ba ne. kun gano wannan da kyau ku waɗannan abubuwa ya kamata mu tsaya mu nutsu jama'a kafirai tare da bambancinsu sun haɗu sun cure sun haɗa kansu waje ɗaya mu kuma saboda tsaban son zuciya kowa yana zuwa kan abin da zai samu ne yanzu ina karantawa a sahara reporters suke mu wasu 'yan arewa raddi da suka tafi neja delta suka je suka yi taro da jonathan akan cewa suna goyon bayan shi ya fito ya tsaya takara a shekara ta 2015 za su mara mai baya waɗannan kuma sun fito daga cikin acf ne kuma shi ne acf ɗin ta fito take allah wadare da su kalli mutanenmu tun yanzu ba an fara saboda me saboda za a ba su kuɗi duk halin da mutane suka shiga ba su gani ba shi don ya samu kuɗi ya ƙetara ya tafi inda zai ƙetara shi kenan buƙatun shi ta biya ina fatan mun gano wannan da kyau oju ko aka ce kafin ya mutu ya ce shi da ya san haka ‘yan arewa suke ya ce wallahi da bai ɗauki makami ba kudi kawai zai nema Allah cikin ruwan sanyi in ya ba kowa in ya zuba musu a naɗi ya zuba musu a hula ya zuba musu a buzu shi kenan ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya tsere mana imaninmu za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum